Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio biyocin hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da kowa cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yarda allah a cikin wannan fitowar su ne shirin nan na kokon san sai kuma labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na mu koma noma sai kuma mu karkare da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi to yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau mutanen kasar iran suka samu nasarar sauya tarihin kasar karkashin jagorancin marigayi imam kumeni bayan da masu bore a birnin tehran suka kwace iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin kasar da suke a birnin tehran sun nemi ɗauki daga sojoji daga sauran garuruwa amma mutanen sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna zuwa birnin tehran a safiyar rana irin ta wuce dai sojojin kasar iran suka ba da sanarwar cewa sun janye hannunsu daga rigimar da ke tsakanin magoya bayan imam khomeini da kuma sarki sha da haka kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen rediyo da talabijin na kasar suka ba da sanarwar juyin juhalin musulunci daga wannan lokacin kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a kasar iran na tsawon kimanin shekaru 2,500 tun daga wancan lokaci ne dai kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar ta iran inda mutane ne suke zabar shugaban kasa da kuma 'yan majalisa kamar yadda suke zabar 'yan majalisar kwararru waɗanda kuma su ne suke zabar jagoran juyin juhali a kowane lokaci masu saurari ko kun san cewa shekaru 74 suka gabata a rana irin ta yau wato kuma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka tare soviet faransa da kuma ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su raba kasashen da suka kwace iko da su daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen tarayyar soviet wanda ta mamaye wato hungary poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta musu bin tsari irin na gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma a kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta a yakin duniya na biyu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta alif da hamsin sanata mike kathy dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka ya miƙa majalisar sunayen mutane 205 waɗanda dukkaninsu suna aiki ne a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka wanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leƙen asiri kuma suna goyon bayan siyasar gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi kansa mike kathy wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaure wasu masana da mawaƙa da wasu fitattun 'yan wasa na sinima da ƙarshe dai a shekara ta hudu sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abin da sanata mike kafi ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin ne domin kashin kansa da kuma cimma burinsa na siyasa da haka kuma sa kawo karshen lamarin wanda ya cutar da dubban mutane a ƙasar ta amurka. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla an gaida Abdullahi Salihu Katsina yanzu kuma ga labarun duniya da ni mustaba Adam zan gabatar muku. Labarun duniya da farko ga kanunsu. an fara gudanar da jerin gwanon tunawa da ranar cin nasarar juyin halin musulunci a nan iran ministan tsaron iran ya ce dukkan waɗanda suka yi fatan rushewar juyin halin musulunci na iran sun ci ƙasa masu ɗauke da makamai sun kashe mutane 23 a jihar kaduna da ke najeriya to yanzu ga cikakkun labarun. an fara gudanar da jerin gwanon tunawa da ranar cin nasarar jin halin musulunci a iran da safe yau laraba ne dai mahaya babura da motoci suka yi jerin gwano domin muna zagayowar ranar da juyin halin musulunci na iran ya kai ga cin nasara shekaru 42 da suka wuce ana yin jerin gwanon ne dai a cikin birane da garuruwa daban-daban na iran cikin kula da matakan hana yaduwar cutar corona a shekara ta 1979 ne yunkurin juyin juhalin musulunci a ƙarƙashin jagorancin marigayi imamu khomeini da allah tabbata a gare shi ya kai ga samun nasarar kifar da gwamnatin tsarin sarauta da ta shekara 2500 a tsawon daren jiya al'ummar iran ɗin sun raka bayar da kabarori a saman gidajensu wanda yake a matsayin tunawa da yadda ya kasance a ranar ƙarshe ta mulkin tsarin sarauta ministan tsaron iran ya ce dukkan waɗanda suka yi fatan rushewar juyin musulunci na iran sun ci ƙasa ministan tsaron na iran janar amir hatami wanda yake gabatar da jawabi a daidai wannan lokacin na cin nasarar juyin yana mai cewa dukkanin waɗanda suke son ganin juyin musulunci ya zo ƙarshe sun shiga cikin kwandon shara na tarihi sannan kuma ya ci gaba da cewa a halin da ake ciki a yanzu juyin musulunci na iran yana bunƙasa ne kuma da yin ƙarfi har ila yau janar amir hatam ya ce juyin musulunci ya shata wa kansa hanyar da yake tafiya a kanta kuma cikakken yanci shine abin da al'ummar iran take son kaiwa gare shi don haka dole ne a yi tsayin daka da gwagwarmaya domin cimma wannan manufa. bugu da ƙari janar hatam ya ce juyin musulunci an yi shi ne dai ta hanyar sadaukar da rayuka da kuma ƙarfafa shi ta hanyar jinanan waɗanda suka yi shahada wajen kare hubbarorin ahlulbaiti alaihi musalam to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙashin hausa tv daga nan tehran masu ɗauke da makamai sun kashe mutane 23 a jihar kaduna da ke najeriya rahotannin da suke fitowa daga jihar kaduna sun ce masu dauke da makaman sun kai hare-hare ne a ƙananan hukumomin biyar da suka hada birnin gwari giwa cikun igabi da kuma kauro kwamishinan harkokin tsaro na cikin gida na jihar ta kaduna mr samuel arwan ya faɗa a jiya talata cewa a birnin gwari maharan sun kashe mutane goma tare da ambatan sunayensu. a can gabi kuwa maharan sun kashe wani mutum ɗaya sai kuma wani mutum guda a karamar hukumar giwa kamar yadda kwamishinan ya ambata jimillar mutanen da aka kashe a cikin waɗannan ƙananan hukumomi sun kai 23 jihar kaduna jiha ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da hare-haren masu ɗauke da makamai da kuma yin garkuwa da mutane. gwamnatin jamhuriyar niger ta yi maraba da kaddamar da shirin shimfiɗa layin dogo da zai hada ƙasar da tarayyar najeriya firaministan jamhuriyar niger birji rafini da sauran jami'an gwamnati sun bibi yadda shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shimfiɗa layin dogon da zai hada ƙasashen biyu ta hanyar bidiyo a jiya talata ne dai shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shimfiɗa layin jirgin ƙasa wanda zai tashi daga kano zuwa maradin jamhuriyar nijar layin jirgin kasan mai nisan kilomita 240 zai ci kudin da suka kai dala amurka biliyan 1.96 kuma wani kamfani na kasar portugal zai aikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin bikin sun bayyana cewa idan aka kammala hanyar jirgin kasan to za ta taimaka matuƙa wajen bunƙasa harkokin zirga-zirga da kuma kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu masu saurare sai ku gyara zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma. noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan wasu labaru da suka shafi harkar noma da kiwo a tarayyar najeriya daga ciki za ku ji yadda gwamnonin jihohin arewa najeriya kenan suke son a kawo ƙarshen kiwon yawo saboda a samar da wato salon kiwo na zama aure guda to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa shigar da matasa cikin harkar noma zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar shugabannin najeriya da ya yi wannan furci ne lokacin da yake ƙaddamar da wani shiri na noma na matasa na ƙasa ƙarƙashin hukumar bunƙasa ƙasar noma ta ƙasa da ake kira da nalda shugaban muhammadu buhari ya kirayi dukkanin cibiyoyin da suke da hannu a cikin harkokin noma a najeriya da su shigar da matasa a cikin wato harkokin nasu da kuma yin noma na salon zamani shugaban ya kuma yi wa masu sha'awar shiga harkokin noma alkawalin cewa za a samar da yanayi da zai ba su damar tsunduma cikin wannan lamari. gwamnatin najeriya dai ta bullo da wasu shirye-shirye da suke nufin mayar da noma da kiwo zama ɗaya daga cikin mafi girman ginshikan tattalin arzikin da najeriya za ta dogara da su to wani labarin da ya shafi harkar noma daga najeriya shine gwamnatin tarayya ta raba kayan noma ga ƙananan manoma a jihar gombe karamin ministan harkokin noma da raya karkara mustapha shahuri shi ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatarsa ta fitar a ranar lahadin da ta gabata sanarwar da kakakin yada labarai na ma'aikatar noma wato ijela epimuna ya fitar an rawaito karamin ministan gona ɗin yana cewa hakan da aka yi zai ƙara bunƙasa samar da abinci mai gina jiki a tarayyar najeriya sannan da aikin yi ga ɗimbin matasa da kuma bunƙasa noman rani ministan wanda shine jagoranci raba kayan noma ɗin a gombe ya bayyana cewa kayan da aka raba wa ƙananan manoman wani tallafi ne da gwamnati ta yi wa manoma domin rage musu raɗaɗin kuncin da suka fada saboda bullar corona da kuma ambaliyar ruwan da yi sanadiyar lalata wasu gonaki a daminar bana kayan dai da aka raba wa manoman sun kunshi famfon barwa mai karfin doki uku sai wato har guda ɗari da hamsin sai kuma mai karfin doki bakwai guda talatin injin na na casha injin feshi har guda saba'in da sauran kayayyakin inganta noma masu yawa to har ila yau dai muna najeriya din inda akan wannan batu na noma gwamnonin jihohin arewacin ƙasar su goma sha tara suka yi wani taro inda suka bayyana cewa yin kiwo a wuri ɗaya shine kaɗai hanyar da za ta kawo ƙarshen fada a tsakanin manoma da makiyaya gwamnonin arewacin najeriya ɗin su sha tara sun bayyana su akan yadda makiyaya suke ci gaba da yin kiwo na yawo tare da cewa a halin yanzu wannan ba tsari ba ne da za a iya ci gaba da tafiyar da shi a wani taron gaggawa da gwamnonin na arewacin najeriya suka yi ta hanyar bidiyo daga nesa sun tattauna muhimman batutuwan da suke a matsayin kalubale ga arewacin kasar da suka hada da bukatar samar da salon kiwo ta hanyar killace dabbobi a wuri daya maimakon yawace-yawace da makiyaya suke yin. sanarwar bayan taron da gwamnatin jihar plateau wato ta hanyar gwamnanta samun lalong rattabawa hannu ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka wa jihohin arewacin kasar domin samar da salon kiwo na zamani har ila yau a yayin taron an kafa wani kwamiti na mutane hudu a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jihar plateau da shine shugaban ƙungiyar gwamnonin arewacin ƙasar to masu saurare bisa la'akari da ƙadajin lokacin da muke da shi a cikin wannan shiri na mu koma noma za mu da sa'aya a nan amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwhausatv 1ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad amin ibrahim kyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na buleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda a cikin sa mai kawo muku wauki da kiɗe-kiɗe da mawakan Iraniya suka yi domin nishadantarwa da kuma ƙayatarwa domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa. da yake muna cin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin jihar musulunci na ƙasar iran ne wato 22 watan bahman yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi kan waɗannan ranaku masu tsarki na cin nasarar jin jihar musulunci a nan kasar iran kuma mun gaito muku gungun mawaƙan hamasa na jamhuriyar musulunci ta iran da suka yi game da na ranaku masu tsarki da fatan za a gaya zama domin a saurari shirin masu iya magana da yana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi. Obeidina haremos, Allah, yo haremos, Obeidina oh, haremos. Kasse Duschmann, bist du Dulle, Bachmann, bist du Dulle, vemos. Visto duele To madalla kun saurari gungun mawakan Hamasa na ƙasar Iran kenan a cikin waƙar da suka gabatar mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun ji daɗin wannan waƙoƙi da suka ji. To kuma anan zan burki sai a sarar za ku ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma idan wanda suka taimaka shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku ci gaba kan cewa tare mu a cikin shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin sauran shirye da muke dauke da su a huta lafiya. او دشت پر از گل خندید با آمدنش در آسمان بهمن yanzu kuma ga takaitattun labaru an fara gudanar da jerin gwanon tunawa da ranar cin nasarar juyin halin musulunci a iran da safe yau laraba ne dai mahaya babura da motoci suka yi jerin gwano domin muna zagayowar ranar da juyin halin musulunci na iran ya kai ga cin nasara shekaru 42 da suka wuce ana yin jerin gwanan ne dai a cikin birane da garuruwa daban-daban na iran cikin kula da matakan hana yaduwar cutar corona a shekara ta 1979 ne yunkurin juyin juhalin musulunci a ƙarƙashin jagorancin marigayi imamu Khomeini da allah tabbata a gare shi ya kai ga samun nasarar kifar da gwamnatin tsarin sarauta da ta shekara 2,500 a tsawon daren jiya al'ummar iran din sun raka bayar da kabarori a saman gidajensu wanda yake a matsayin tunawa da yadda ya kasance a ranar ƙarshe ta mulkin tsarin sarauta to da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci da fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh